imamu aliyu dan abi ɗalibi allah ka yadda da ali yake cewa duk wanda aka yi ma wata ni'ima daga cikin ni'ima allah ya yawaita godiya yana mai yawan ambaton godiya ga allah yana alhamdulillah wanda ko aka jinkirta masa arziki bi ma'ana aka jarbe shi da talauci ta yawaita istighfari yawan istighfari na kauda dukkan damuwa ta mene ta talauci ba mai istighfari sai allah ya bashi abinci wanda wani lamari ya bata masa rai ya faɗa cikin damuwa to ya yawaita ambatan la haula wala quwwata illa billah Allah zai baka mafita duk lokacin da kake zikirin nan na la